يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم يا ونمزو suna tambayar ka ka ba su fatawa dangane da gadon kalala. shi ne wanda ya mutu bai bar uba ko ɗa ba, ka ce, Allah zai yi muku bayanin hukuncinsa, idan mutum ya mutu ba shi da uba ko ɗa, amma yana da ‘yar uwa shaƙiƙiya wato uwa ɗaya uba ɗaya, ko ‘yar uwa wadda suke uba ɗaya, to tana da rabin abin da ya bari na dukiya da farali. Shi ɗan uwansa shaƙiƙi wato wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya, idan babu wanda zai ci gado tare da su, to zai gaji abin da aka bari dukkanta da asibci. Idan tare da shi akwai wanda zai ci gado da farali to zai gaji abin da ya ragu bayansa idan yan uwa matan suka zama da yawa shakikai ne uwa ɗaya ko uba ɗaya ko ba shakikai ba ko suka zama su biyu ko sama da biyu to za su gaji kashi biyu bisa ukun dukiyar farlan idan kuma yan uwan maza da mata ne to sun ci gado da asibci za a raba musu bisa ka'idar namiji yana da rabon daidai da na mata biyu shine a nan rabon namiji daga cikinsu akan rabon mace Allah yana yi muku bayanin kalala ne da wanda ba kalala ba daga cikin hukunce-hukuncen gado, don kada ku bata a cikin lamarinsa, Allah masanin dukkan komai ne, babu abin da yake buya a gare shi.